تبارك الذي بيده mulku وهو على كل شيء قدير alherin Allah wanda mulki yake hannunsa shi kaɗai ya yawaita kuma ya girmama kuma shi mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa